الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ۖ وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا تسمعوا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيء قبا لتفسير القرآن من a wannan rana ta goma sha uku ga wata ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna 30 ga watan shida watan june ina ga shi daga yau zai tattara ya nasa ya nasa ya sai inda dare mashi 30 days has september april june and november wannan shi ne abinda aka koya mana tun muna firamare eh, all the rest have 31 except february alone shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida inda muke karanta wasu hukunce-hukunce da Allah maɗaukin sarki ya shar'anta wa bayi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai alarama يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ولكن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ولكن ليطهركم وليتم ولكن يريد أن يطهركم ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله مدعوك كين سركي na'am ana faɗa mana wani dan uwa zai karbi kalmar shahada a halin yanzu kuna iya bashi ku bashi kalmar shahada a wurin ba sai yayi sunan ba a ba sai kun kawo shi nan ba ku bashi kalmar shahada a wurin duk wanda ya bashi kalmar shahada ta yi ko ba ta yi ba <laughs> wai dan uwa ana bukata ya karaso daga nan <laughs> na'am kana so za ka musulunta na'am ka ce ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shi ke ka zama musulmi ko akwai na babban da wannan me sunanka ana kiranka samuel cikin sunayen musulmai da kake ji ana ambato akwai wanda kake sha'awa cikin sunayen musulmi wanda kake so kana son anas ka can ko babban suna saboda akwai anas dan malik to allah yi wa musuluncinsa albarka yanzu da za a yi sai a nuna masa yadda zai yi wanka akwai sallan azahar da sallan la'asar a kansa sai a nuna masa yadda zai yi daga yanzu kuma sai ya kame baki zuwa lokacin da rana za ta faɗi Allah ta'ala ya sa mu dace malam ba an gane bari na tsan gyara kasha na'am ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم tashkurun تشكرون eh, shigo mai musulunta ne ya dauke hankali yana karatu Allah yi wa musuluncin sa albarka idan mutum ya zo zai musulunta da ya ce zai musulunta ku ba shi kalmar shahada an gane wannan in aka kawo nan sai a ba mu report kawai sai mu gabatar da shi dan lokacin da za ku bata mashi har sai an zo tafsiri sai kun kawo shi nan in ya mutu a dan wannan tsakanin kun jika masa aiki saboda haka da mutum ya ce yana son musulunta wal fawru da gaggautawa a danga masa kalmar shahada sai a zo mana da shi nan gudun sai a kaddamar da shi saboda yan uwa musulmai su san shi su gane cewa addinin musulunci ya karu Allah ya kari addinin musulunci da musulunta Samuel wanda ya koma Anas Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani iza kuntum ila salati iza kuntum ila salati idan kuka tashi zuwa ga sallah ai iza arattum alqiyama ila salah yayin da kuka yi nufin za ku tashi zuwa ga sallah ba sanda kuka tashi za ku yi sallar ba daga sanda kuka yi nufi an gane wannan kamar inda Allah madaukin sarki ya ce fa iza qara'atal qur'ana فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله يقول فإذا قرأت القرآن إذا كرنت القرآن to fasta'iz billahi ka nemi tsari da Allah mina shaidanin rajim daga shaidan jefaffe idan ka karanta qur'ani to ka ce a'udhu billahi mina shaidanin rajim to amma a'udhu billahi mina shaidanin rajim muna faɗa ne bayan mun gama karatun qur'ani ko yayin da muka yi niyyar karatun qur'ani yayin da zamu yi an gane wannan ai fa iza qara'ata alqur'ana ai fa iza aratta qira'ata alqur'ani yayin da kai nufin karanta alqur'ani mai girma a lokacin ne zaka yi to haka nan ma iza qumtum ila sala ai iza arattum alqiyama ila sala yayin da kuka yi nufin za ku tashi zuwa ga sallah Allah ya ce to akwai abin da za ku yi menene abin da za ku yi shine alwala shine alwala yaya za ku yi Iza kumtum ila salati sai Allah ce fagsilu wujuhakum fagsilu maza wujuhakum ku wanke fuskar ku a wanke ida fuska fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke fuskar ku sannan ku wanke hannayen ku zuwa mirfaq me ake cewa mirfaq shine nan gwiwar hannu shine nan me gwiwar hannu da mun samu abu guda biyu ga wanke fuska ga wanke hannu zuwa ina zuwa gwiwar hannu sai Allah ya ce sahu bi ru'usikum sannan ku yi shafa ga kawunanku ku yi shafa ga kawunanku sahu bi ru'usikum ay ala ru'usikum ku yi shafa ga kawunanku wa arjulakum da kafafunku ilal ka'abaini zuwa idan dunan sawo wayannan kasusuwa guda biyu da suka dan yi tsini a sama da tashin kafa to a wanke kafa har zuwa wannan wuri wato a ainihin shafi kai da kuma kafa har zuwa idanun sawo mun samu abubuwa guda nawa mun samu abubuwa guda hudu wayannan su ne farillan alwala guda hudu da alkur'ani mai girma ya zo da su farillan alwala guda nawa guda hudu amma akwai waɗanda suka zo a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithi ingantacce ya ce innamal a'amal bin niyya lalle ayyuka suna tare da me suna tare da niyya kenan niyya ita ma ta zama farilla ko ba ta zama farilla ba ta zama farilla idan muka hada mun samu abu guda nawa mun samu a guda biyar cewa aka yi a wanke idan ka zuba ruwa kawai bai zama wankewa ba sai ka sa hannu ka cura a kan ruwan ko daga nan ne malam mai kawai da ya ce to waddalku waddalku domin idan ka sheƙa ruwa kawai wanda jikinsa ke da kaushi yana yi wa ya zama ruwan bai game fatar gaba ɗayanta ba to shi ya zo a babin mala ya timmul wajibu illa bihi fa huwa maza fa huwa wajibu saboda ka ciccuda shi ma ya zama me ya zama wajibi domin fagasilu aka ce kalmar gusulu kuma ba za ta cika ba asalin kalmar gusulu shine game jiki da ruwa idan ruwa ya game wurin an samu gusulu to amma idan ba a sa hannu an ci cuɗa ba ba lalle ne ruwa ya zama ya iya mai ba ya iya gamewa ba an gane wannan sannan yayin da kake alwalar in ka fara to ka tsaya har ka kammala kar ka fara kai rabi sannan ka tashi ka tafi ka je ka harkokinka an jima ka ce za ka sake dawa ka sake karisawa ana so sanda ka zauna ka fara alwalar to ya zama ita za ka yi har zuwa lokacin da za a kammala ta ina fata an gane wannan wannan su ne yawanci farillan alwala da muka saba gani a cikin littattafai namu na fiƙihun malikiya da muka saba karantawa Allah ta'ala ya samu dace to amma ƙur'ani bai faɗi kurkura baki ba bai faɗi shakarwa ba bai faɗi tacewa ba ah? da sauran wasu sunnoni masu ƙarfi to su ina aka same su an same su a hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai da suka zo da alwalar manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da malamai suka fi yawan ishara a gare shi shine hadisin alwalar sayyidina usman radiyallahu anhu hadisin alwalarwa sayyidina usman radiyallahu anhu mai hadisi yake cewa aka ce anna usmana da'a biwadu'in sayyidina usman radiyallahu anhu da'a bi ma'ana talaba ya buƙaci a kawo masa mai a kawo masa wadu menene wadu shi shine ruwan alwala idan aka ce wudu wawun din aka masa rufa ya zama alwala idan aka ce wadu wawun din aka yi masa fataha ya zama mai? ya zama ruwan alwala an gane bambanci tsakanin biyu na'am da aka kawo masa ruwan alwala fagasala kaffaihi salasa marat sai wanke tafukan hannayensa zuwa nan sau uku ya wanke sau uku malamai sun ce wannan suna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan za ka yalwala ka fara wanke hannayenka sau nawa sau uku kamin ka tsumbula su a cikin abin da za ka yalwala da shi an gane wannan sai aka ce wata madmada wastan shaka, wastan tsara daga nan sai na usman sai ya kurkura baki bayan ya kurkura baki sai ya shaƙa ruwa bayan ya shaƙa ruwa sai ya fyace a nan ba a ce sau ɗaya ba ba a ce sau biyu ba ba a ce sau uku ba ta madmada wastan shaƙa wastan tsara sai aka ce sun magasala wajahahu salasa marat daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskarsa sau nawa sau uku to da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskarsa sau uku wannan shi nuna cewa to kurkura bakin da shaka ruwan da fyacewan shi ma ya sau uku uku ne me yasa saboda baki da hanci a ina suke a jikin fuska suke ko to tun da sau uku aka wanke fuskar su kuma bangare ne na fuska wannan ya nuna su ma sau uku uku aka yi su an gane fikihun da ke cikin hadithin ya nuna su ba sau nawa aka yi su sau uku uku da wannan ne wasu daga cikin maluma suke cewa kurkura baki da shaƙa ruwa a hanci farilla ne yana cikin farillan alwala ƙarfinsa har ya wuce sunna ya kai ga farillan alwala me dalilin su suka ce tunda wanke fuska wajibi ne kamar da alkur'ani mai girma ya faɗa baki da hanci su kuma a fuska suke su ma wanke su ya zama me ya zama wajibi tana yi wa wani ce to ai baki da hanci a fuska suke amma a ciki suke ba a waje suke ba a ba a ciki suke ba a ina suke a waje suke shi yasa aka ce a wanke su inda baki a ciki yake ba a waje yake ba in ga kurkura baki da ya kamata azumin ka ya kare me yasa aka ce azumin ka bai kare ba saboda baki waje yake ba ina yake ba ba ciki yake ba ruwan da ka zuba ciki bai da bambanci da ruwan da ka sa a goshin ka duk tafiye su daya an gane wannan me yasa hanci aka ce a waje yake ba a ciki yake ba a jikin ɗan adam gashi a cikin jiki yake fita ko a wajen jiki hanci gashi yana fita a ciki ko ba fitowa to tun da gashi yana fitowa cikin hanci wannan ya nuna shi ma hanci waje ne ba ina ba ne ba ciki ba ne da wannan ne suka ce wato wasu maluma suka ce kurkura baki da shakarwa da tacewa menene shi ma farilla ne a wajen alwala an gane wannan na'am hadisin ya ce ta mazmada wastan shaka wastan tsara aka kawo su a jere da wannan ya sa maluma cikin manganu guda biyu da suka yi idan an zo kurkura baki da shaka ruwa a hanci yaya ake yi ka ɗebo ruwa ka kurkure ka zubar ka ƙara ka ɗebowa ka kurkure ka zubar ka ƙara ɗebowa ka kurkure ka zubar sau uku sannan ka ƙara ɗebowa ka shaƙa ka fyace ka ƙara ɗebowa ka shaƙa ka fyace ka ƙara ɗebowa ka shaƙa ka fyace haka za a yi wasu malamai suka ce haka za a yi shine sittin fi sittin shine me sittin fi sittin kan fata shidda aiki shidda kan fata uku kurkura baki sannan kan fata uku me shakarwa da fyacewa wasu malamai suka ce a salasun fi sittin ne kan fata uku ne a cikin aiki guda nawa na'am idan ka kan fato ruwa idan ka kurkura baki ba za ka kwashe ruwan gaba ɗaya ba za ka gumtsa ne sai ka kurkure ka zubar sauran ruwan da ya saura a hannunka sai ka shaƙa sannan sai ka kaka sai ka fyace ɗaya sai ka sake ɗebowa ka kurkure ka shaƙa ka fyace biyu sai ka sake ɗebowa ka kurkure ka shaƙa ka fyace ya zama nawa ya zama salasun fi sittin kenan hmm. ina fata an gane wannan ya zama ka yi tabbatar ruwa sau uku amma aiki nau kai yi aiki shida da shi wannan kaulin na ƙarshe kuma ya fi ƙarfi domin ya ma fi tafiya da sigar wannan hadisi sannan akwai hadisai ma da suka fito ƙarara suka nuna manzan Allah da ya ɗebo ruwan ya kurkura baki sai ya shaƙa ya ce. sannan ya ƙara ɗebowa ya kurkura baki ya shaƙa ya ce. sannan ya sake ɗebowa ya kurkura baki ya shaƙa ya ce. shi ma wannan hadisin ya ce sun mata mazmaza wastan shaƙa wastan tara kenan aka ɗauko sai an dangana zuwa ƙarshe kamin a sake komawa ina ba ta gane wannan eh. duk wanda kai a cikin biyu yayi amma wasu maluma suka ce wannan na karshen har ma yafi me har ma yafi karfi akan na farko an gane wannan to bayan haka a ci gaban hadithin sai aka ce sun magasala yadahul yusra ilal mirfaqi salasan a sun magasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasan wa yusra misal zalik daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanke hannunsa zuwa mirfa ina ne mirfa gwiwar hannu sau uku sannan sai yayi da ma. sau nawa sau uku wannan ya nuna a wajen alwala kenan ya zama mustahabbi ne ka fara da dama kamin kai me kamin kai hagu sannan ce summa masahabi ra'asihi daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shafi kansa ita shafar kai sau nawa ake yi sau daya ake yi sau nawa sau ɗaya ake yi idan ka shafa ka je sai ka yi mai sai ka dawo shi ke na ariga an gama menene gurgurun abin da in ka shafa kai ya wadatar imamu malik ya ce sai ka shafi kanka gaba daya ko malamai sun ce wannan ya fi tafiya daidai da sunna ƙaunin imamu malik ya fi tafiya daidai da me da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imamu na shafi ya ce duk abin da za a ce masa shafa in kai yayi kenan yi haka na shafi kai na ko ba shafa ba Ya ce ya wadatar tuna cewa aka ku shafa ka kuma shafa imam abu hanifa shi ya ce in ka shafi ɗaya bisa hudu abin da ɗaya bisa hudu rubu'i na kanka ya wadatar idan bai kai ɗaya bisa hudu ba bai wadatar ba amma ƙauli mafi ƙaurfi shine ƙaulin imamu malik idan za ka shafi kanka za ka shafi kan ne gaba ɗaya kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam a kabala wa wa'adbara ya shafa ya tafi sannan ya me sannan ya sake juyowa ina fata an fahimci wannan idan kai wannan yanzu an samu abin da ake cewa shafan kai a hadisin sayyidina usman radiyallahu anhu sai ba ambaci shafan kunne ba me yasa ba ambaci shafan kunne ba malamai suka ce saboda an ambaci shafan kai an ambaci shafan kai shi kuma kunne a ina yake a jikin kai yake to in an gama shafan kai shi ma sai a shafe shi duka bangare ne na kai wannan shi jawo malamai suka yi sabani idan mutum ya shafi kansa idan zai shafi kunne sai ya sake taba ruwa kamin ya shafi kunne ko ba sai ya sake taba ruwa ba bisa wannan hadisin wasu malamai suka ce ba sai ka sake taɓa ruwa ba ai shi kunnan bangare ne na kai shi yasa ma ba ambace shi ba a cikin hadisin sai na usman da ka shafi kanka dan sauran damshi damshin da ya saura shafi kunnan dama bangare ne na kai shi ma ina fata an gane wannan sauran maluma kuma la'akari da wasu wato ruwayoyi da suka zo suka ce a sai ka sake yin tajadidul ma'ilahuma sai ka sake taɓa ruwa sannan ka yi shafan wato ka yi shafan kunne ba za ka yi da sauran danshin da ya saura na shafan kai ba ina fata an gane wannan to ya ce ku shafi kanku sannan ku shafi kafa ku shafi kanku da kafa sai aka yi kafa akan me akan shafar kai to amma abin da ya tabbata a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kafa wanke ta ake ba shafanta ake ba shine abin da ya tabbata a hadisin sayyidina Usman domin sayyidina Usman radiyallahu anhu aka ce thumma gasala rijlahul yumna ila al-ka'bayn wal yusra mithla dhalik sai ya wanke kafarsa ta dama zuwa idan sawu sannan sai wanke ta hagu ita ma zuwa ina zuwa idan sawu bayan sayyidina usman ya gama alwalarsa sai ya ce fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawabba'a nahwa wudu'i hadha yace da idona na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala irin alwalan nan da kuka ga nayi a halin yanzu kenan ya tabbata duk yadda yayi alwalan nan haka manzon Allah hmm. sallallahu alaihi wasallam ya alwala hadisi ne ingantacce wanda imamu bukari ya ruwaito shi imamu muslim ya ruwaito shi kuma shine dalili mafi karfi a siffar alwalar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce kalmar shafa da aka faɗa to a nan gurin ana magana idan ka sa kufi ne idan ka sa me kufi yayin da kai alwala cikakkiya sannan ka sa kufinka kana da cikakken tsarki to alwalarka ta gaba idan ta warware yayin da ka zo sake alwalar kana iya shafa a saman kufinka ba sai ka cire kufinka ka wanke kafar ba ina fata an fahimci wannan suka ce a ƙarƙashin wannan ya nuna ana shafa ne akan kufi yan shi'a su ba sa wanke kafa ko ba kufi shafa kawai suke akan me akan kafa da sunan dogaro da wannan ayar sun ƙi su yi amfani da fassarar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa ayar Allah ta'ala ya samu dace matsala ta gaba da ta ƙara tasowa qur'ani ya ce za qumtum ila salah idan kuka tashi zuwa ga sallah ku yi alwala to ni da ma ina da alwala nayi alwala da sallah azhar ga al'asar ta yi alwala ta tana da bata warware ba yanzu zan tashi in je in yi sallah dole sai nayi alwala saboda aiki da wannan ayar ko kuma ina iya yin sallar da alwalan nan da nayi ta azhar ina fata an fahimci wannan domin aya cewa ta iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum duk sanda kuka tashi za ku yi sallah to ku tabbata kun yi alwala malamai suka ce a idan kana da alwala ba sai ka sake alwala ba kenan ya zama akwai abin da ake wato aini wato kaddarawa idan kun tashi zuwa ga sallah alhali kuna da hadasi idan kuna da hadasi kuna cikin hadasi to a lokacin ne bukatar mai taso bukatar yin alwala ta taso idan dama kuna da alwala fa kenan babu bukata sai kun sake alwala amma abin da aka fi so shine kowace sallah ka yi ta da alwala kowace sallah ka yi ta da alwala akwai maluman da ke zafafawa suna cewa idan kana da alwala saboda za ka yi sallah ka ce bari sai ka sake ƙara wata alwala suka ce wannan almubazzaranci ne wannan magana ta suna da rauni domin abin da yake shine lazimi a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallar da zai yakan yi alwala duk sallar da zai yi sai daga baya a lokacin da aka yi fatihu makka manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka gan shi wato yana yin sallah da alwala wacce a sallar baya ya rinka yin salloli da yawa da alwala guda daya sai na umar radiyallahu anhu ya ce ya rasu lalla mun ga ka aikata abin da baka saba yi ba shine kana yin salloli da alwala guda daya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Umar amdan fa'altuhu da gangan na aikata haka domin samawa al'umma ta sauki ina fata an fahimci wannan to kenan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lizimta shine kowace sallah yayi ta da me yayi ta da alwala amma an ba mu sauki muna iya hada salloli mu yi su da me mu yi su da alwala saboda kan kace kowace sallah sai ka alwala abu ne mai kyau ba laifi bane idan kuma ka karbi saukin da aka baka to dama inna allaha yuhibbu an tu'ta ruksatuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana so in ya ba da sauki a karba kamar yadda bai so idan idan ya haramta a je a aikata Allah ta'ala ya samu dace an fahimci siffa alwala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yan uwa akwai kuskure da ake yi wajen alwala wanda yake da hatsari sosai yayin da mutum ya zo zai alwala sai wanke hannunsa zuwa idan hannu wannan wanke hannu da ya zuwa idan hannu sunna ne menene sunna ne to yayin da ya zo zai wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba zai yi la'akari da ɗazuna wanke daga nan zuwa ƙasa ba wankewa da kai daga nan zuwa ƙasa sunna ne yanzu wankewa da za ka yi daga gwiwa zuwa nan shi ko ne shi kuma farilla ne sunna tana iya karawa da farilla ba za su kara ba saboda haka in ka zo dole sai ka wanke tun daga gwiwar hannu har zuwa ƙarshen yatsunka ka tabbatar ka tsatsefe su ko ina ya game da ruwa yawancin mutane an zo sai ga mutum da ya zo sai haka haka sai tsiya iyana ya haka haka sai tsiya iyana to ai farilla baka cika ta ba farilla baka ne ba baka cika ta ba wannan kuskure ne da yan uwa da dama suke fadawa akan sa wajen alwala dole mu tsaya mu koyi alwala mu yi ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar la yaqbalu Allahu salatan ghairi tahurin wala sadaqatin min galul Allah bai karban sallar da aka yi babu tsarki alwala shine tsarkin da aka ce ka tashi kai domin ka je ka fuskanci me ka fuskanci sallah saboda haka sallah dole sai da tsarki ake karbanta tsarki kuma ya shafa hadda alwala a ciki saboda haka idan za ka yi alwala ka tabbatar da kayi cikakkiyar alwala wajen wanke kafa ka tabbatar ka wanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nar wallahi in kiyama ta tsaya akwai digadigan da za ku ga ana babbaka su a wutar jahannama laifin su shine mai diddigen baya wanke diddigen ya wanku yayin da yazo zai me zai yi alwala watakila ga faso ga kaushi amma baka tsaya ya jika yawon ku da ruwa ka tabbatar da ruwa ya ratsa ko ina ba wannan abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske Allah ka ba mu ikon wato kiyaye alwala domin ita ce kashin bayan sallah sallah kuma ita ce kashin bayan addini gaba daya wannan shine idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn ina fata an fahimci wannan gaba sai Allah ce to wa in kuntum junuban idan kun kasance kuna da janaba kuna da janaba to yanzu matsalar tafi karfin alwala Allah ce haro to ku yi wanka menene janaba shine wato ɓuyan al'auran namiji wato a cikin farjin mace ko da ko iya wato kayan al'auran ne ya ɓuya a jikin farjin mace janaba ta shigo ko ba ta shigo ba ta shigo ko kuma fitar mani da jin daɗi ko da a barci ne kai mafarki matukar mani ya fito nan ma janaba ta yi me ta tabbata saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal ma'u minal ma duk lokacin da ruwan nan ya fito to lokacin ne sai an amfani da ruwa kuma an wanke jiki gaba daya ina fata an gane wannan saboda haka idan kuka samu kanku a hali na janaba to nan kuma aka ce fataharu akwai wani abu da yake da muhimmanci kwarai da gaske shine kwana da tsarki matukar janaba ta same ka da dare to kamin ka kwanta kai bacci ana son kai ɗayan biyu in za ka iya ana so kai alwala abin da kai wanka shine abin da aka fi so kai in za ka iya ana so kai me kai wanka ka samu cikakken tsarki sannan ka kwanta kai bacci idan kai rago ne to akalla kai alwala akalla kai me duk mutumin da ya jima'i da matarsa janaba ta same shi to ana bukata idan zai yi bacci lalle akalla ya alwala in zai ci abinci akalla ya mai ya yi alwala in zai sake kwanciya da iyalin nasa akalla ya mai ya yi alwala ina fata an fahimci wannan amma da za ka samu kai wanka kamin ka kwanta kai bacci kuma da shi aka fi so saboda me maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya kwanta cikin tsarki akwai mala'ikan da zai zo dab da shi har gari ya waye duk sanda mutumin ya motsa sai mala'ikan ya ce ya Allah ka ji kan wannan bawa naka ka gafarta masa fa innahu ba ta lahira Allah ka ji kansa ka gafarta masa domin ya kwanta da tsarki domin ya kwanta da me da tsarki in za ka yi wanka ka yi wanka in ya gagara akalla ka yi me akalla ka yi alwala wannan sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iyalai ai kokari a tarbiyyance su akan wannan idan an tarbiyyance su akan wannan an tarbiyyance su akan alkhairi mai yawa shine wa in kuntum junuban fatahharu sai Allah ya ce wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna cikin tafiya kun ga rashin lafiya larura ce tafiya ita ma mece ce a safaru qira'atun min al'azab ita tafiya ita ma yinki ne na azaba yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawma ha fa idza qada ahadukum mihnatahu falyu'ajjil ila ahli inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wato tahiya yanki ne na azaba ta hana ka cin abinci yadda ka saba ta hana ka shan ruwa yadda ka saba ta hana ka bacci mai daɗi yadda ka saba to da ka gama abin da ya kai ka walfawar da gaggautawa koma wajen iyali in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka ce au ala safarin au jaa ahadun minkum min al-ga'idi ko kuma ɗaya daga cikin ku ya taho daga gangare abin da ake cewa al-ga'id shine makan munkafir wato wurin da yake kwari wurin da yake gangare shi ake cewa al-ga'id to larabawa a ɗabi'a su ba su da shadda ta tsugunno a cikin gidan daji sai dai ta wanka sai dai ban daki na me na wanka a al'adar su idan mutum zai bayan gida wajen gari yake fita to ya mutu ya fita wajen gari zai biya bukata ai kun ga sai ya samu nuri mai dan gangare ko ya dan labe bayan tudu haka yadda an wuce ba za hange shi ba to saboda wurin biyan bukata wuri ne da yake dan gangare sai bukatar karan kanta ita ma sai aka rada mata sunan sai zama ana cewa me alga'i amma asalin ma'anar alga'id shine wannan gangare inda ake zagayawa domin a biya bukata ne auja a hadukun minkun minar ghairi aula lamastumun nisaa ko kuma kuka shafi mata menene shafar mace a nan gurin ba ka sa hannu ka shafa jikinta ba ana nufin kai kwanciyar aure da ita kai jima'i da ita shine aula lamastumun nisaa Allah ce falam tajidu ma'an ya zama kuma ba ku samu ruwa ba Allah ce to anan an muku sauki fata yammamu to ku nufi ina sa'idan bayan ƙasa ƙayyiban mai tsarki ma'ana ku je ku yi taimama ku je ku yi me ku yi taimama a ina ke taimama akan bayan ƙasa inda yake da tsarki bayan ƙasa inda yake da me samu wuri kawai ƙasa kawai ɗora hannu ka kai sai ka yi me sai ka yi taimama da turbaya idan ku zo taimaman ya za ku yi famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskar ku ku shafi hannunku taimama ta kare ba abin da ke da saukin taimama abu nawa biyu famsahu bi wujuhikum sai me wa aidikum full stop an riga an gama an gane wannan hadisin da yake karanta da taimama shine hadisin Ammar ibn Yasir hadisin Ammar ibn Yasir shine hadisin da aka fi dogaro da shi akan siffar taimamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammar ibnu yasir yake cewa ba atani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tura ni wani aika cikin wata bukata yace fa ajnabtu sai janaba ta same ni to na karanta wannan ayar amma ba sai da ake ba fata yamma musa idan dayiban yace fatar marragtu kamata tamarragu dabba yace sai ne birgima a ƙasa sai kwanta a ƙasa yace ne birgima kamar yadda dabba ke birgima a ƙasa to bai sai da ake taimama ba kawai sai ya kwanta ya mulmula ya mulmula ya mulmula ya mulmula tun da janaba ta same shi ya dauka tun da za ta dauke masa janaba ya kamata ta yi kama da wanka saboda haka sai ya istihadi sai mulmula ya ce yayin da na dawo sai na ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji abin da ya faru da ni janaba ta same ni daga ba zan iya yin a ah? dole sai dai in yi taimama yace sai na mulmula sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ai ya wadatar da kai kai haka da hannunka yanzu annabi zai nuna masa shi practically ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai buga hannunsa a ƙasa ya buga hannunsa a ina a ƙasa sai ya dago a wata ruwayar eh wana faka ma a wata ruwaya ta Imam al-Bukhari ya ciyawa ciyawa da ta dan makale a hannun sai manzon Allah ya bushe su da bakinsa ya sa baki ya me ya hure ya ciyawa ciyawar da ta makale da wannan malamai suka ce muna ya dan makale to sai ka hure eh malaman malikiya suka ce kana yi dan karkadewa haka idan baka hure ba amma idan ka hure ma kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa nafaka fihi ma sai ya hure yana hurewa sai yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama sahabihima ma wajhahu wa kafaihi sai ya shafi fuskarsa sannan ya shafi mai tafukan hannayensa zuwa iya nan shi kenan sai sallah wani zai ce to ina shafa zuwa gwiwar hannu wani zai ce ina bugun ƙasa na biyu wadda batu saniya da bugun ƙasa na nawa da bugun ƙasa na biyu bugun ƙasa na biyu da wannan ya zo ne a hadisin abdullahi dan umar wanda imamu daru kudin ya rawaito amma malaman hadisi sun ce hadisi ne da ifi hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da bai ba ba inganta ba malaman hadisi sun fi wato cewa hadisin hadisi ne mai kofi ya tsaya ga sahabin ba a daga shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko wannan hadisin na Ammar hadisi ne garari a garau a Buhari hadisi ne garari a garau a Muslim hadisi ne ingantacce da bai da kura kowace iri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyawa Ammar ibnu Yasir yadda ake taimama a wayannan hadisai guda biyu wanne ne kamata a yi da shi wannan hadisai na Ammar ibn Yasir ina fata an fahimci wannan so jama'a yan uwa taimama ba ta wahala bugu daya hure shafi fuska shafi hannu kabbar ta harama a ci gaba da nausawa kawai an riga an kammala sauki da ita an gane wannan shine famsahu bi wujuhikum wa aidikum ku shafi fuskokinku sannan ku shafi me ku shafi hannayenku Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ce ma yuridu lahu li yaj'ala alaikum min harajin Allah baya nufin ya sanya muku wani tsanani cikin shari'ar musulunci babu shari'a mai sauki kamar shari'ar mai musulunci duk abin da ka gani mai waya a musulunci ba a sa ka akai ba duk abin da ka gani mai wahala kai ka sa kanka hatta azumin nan duk abin da zai jawo wahala sai aka kawo mana sauki shi mace tana haila tana zubar da jini aka ce ta aji mai jego tana shayarwa Eh? in tana jinin biki ta aji in tana shayarwa sai ta fahimci za a samu matsala yaron zai rasa nonon da zai sha a aji azumi mai ciki cikin yana wahalar da ita eh? in ta ce za ta yi azumi za ta wahala za ta cutu ta aji mai shayarwa da mai ciki in ta aji yaya wasu malamai suka ce daga baya ta rama wasu malamai suka ce ba wanda ya sa ta sai ta rama ta ce da miskini daya madadin kowane azumi Allah ya karba an hutar da ita saboda hadisin anas dan malik ba anas dan malik al-ansari ba anas ibn malik al-ka'abi anas ibn malik al-ka'abi yace na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na samu annabi yana cin abinci sai ya ce mu udunu zo mu ci abinci tare da kai sai na ce ya rasulullah inni sa'im ya manzon Allah azumi nake amma dai wannan abin daga baya dame shi yace sai daga baya nayi ta da naji ina ma na karya azumin na ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama a rekod din rayuwata mun taba sa hannu kwano ɗaya da manzo Allah mun ci abinci yace ai wannan yafi armashi fiye da azumin da nake tunda dai azumin nafila ne da yace yana azumi sai manzo Allah yace ta'al uhaddithuka anis saw zo in baka labarin azumi da ya matso kusa sai ce masa inna Allah wa ba'a anil musafiri nisfas sala wa anil murdi sau sai ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mashi Allah maɗaukin sarki ya sauke wa matafiyi rabin sallah matafiyi yana cikin tafiya sallah mai raka hudu raka nawa zai sai ce haka mai shayarwa ita ma an sauke mata azumi shi matafi in ya dawo gida zai rama wai biyu biyu to ita ma babu wanda biyu mata ta rama ta ce da miskini tana ta shiga cikin wahalar da zina bidiyo gona kuma wannan ita ce fatawar abdullahi dan abbas radiyallahu an ya ce ayar ba a soke ta ba tana maganan mace mai shayarwa ko tsoho wanda ya kai matsayin tsufa wajen shekaru mace mai ciki ita ma an shigo da cikin layin rashin ba mata wannan fatawa shi yasa suke ta kari oba na azumi kaga mace ramadan ya zo tana shayarwa ba zai wuce azumi ba ramadan din yana wucewa yaron bai gama kwari ba ta sake samun sabon ciki wani ramadan din ya zo yanzu tana da tsohon ciki ba za ta yi azumi ba an wuce ta sake haihuwa ka samu mace tana da azumi na shekara uku a kanta ta sai da za ta yi da an sa ta ta ciyar an samu sauki ko bai samu sauki ba yau ga fatawa mai sauki yau za ku tsaya sai kun murkushe ta da fatawa mai wahala kuma ga hadisi ga nasi ga fatawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga addini mai da yake da sauki sallah ba za ka yi a tsaye ba ka yi yaya ka zauna in ba ka yi a zaune ka jingina in ba ka yi jingina ka kwanta duk ba matsala in za ka yi kwantawa gefen dama to kwanta gefen dama sa kanka gabar kafa abin da sa kanka kudu kafafunka arewa fuska kana kallon alƙibla in ta nan gefen ba zai kwantu ba kwanta gefen hagu ba matsala sa ka kudu kanka arewa fuska kana kallon ina alƙibla in ba zai yi ba kwanta da gingine ka na yamma kanka na ina abin nan ka na gabar kanka na ina kai na yamma kana kallon sama daga can yamma sai a samu dan fulo sai a sa sai a daddago kanka sai zama fuska kana kallon alƙibla in ta gagara kai sallar na nuni an samu sauki ko ba samu sauki ba babu wani hala ciki in zikiri za ka yi zaune a kan kujera tiri sita kunna ac kai ta subhanallah walhamdulillah wala akwai wahala ta ma ga mutane sun fito ana rana malam mutane na tsalle an hada zufa wani har yana sufa ana dukan kirji ana kip kip zaune ba sai an ce maka ba Allah ya saka ba kai da kaga harka kasa wannan ba irin ta so annabi bace ko irin ta so annabi ce ba irin ta so bace kaga mutum karfi da yaji mala ya zama haukaci yana dukan kirji ana Allahu Allahu Allahu wai sa ka wai ke ka wannan shari'a mai daɗi mai sauƙi ga ranar maulidi a ɗebo yara a zuba su a rana da mata a haɗa zufa ai ta yawo a gari a tare hanya ka ɗauko mata ka za a kai asibiti an cunkushe ana waka ana ihu an ya mutsa maza da mata wani maulidi aka yi postin a intanet bana na gani da idona ai na ga hauka shi mai yana yana bada wasu suna ansawa yana ku ansa dan muhammadu sayyidina muhammadu ansa dan muhammadu sayyidina can sai fara ku duka dan muhammadu duk sai a duka dina kai ku duke dan muhammadu sai yi dina kai ku taka dan muhammadu sayyidina ku juya kawai sai ga sai kai ana ɗiban juyi can da ya bushe iska maza da mata ba sai ce kai ku kwanta dan muhammadu kawai aka yi lebur kasa. a ƙasan ma kuma sai ce wa a mulmula dan muhammadu wallahi maza da mata haka aka rinka mulmulawa ƙasa mace na mulmulawa kan ƙato ƙato na mulmulawa kan ƙatuwa duk da muhammadu aka yi wannan <laughs> wallahi muhammadu bai saka ba inda muhammadu annabi ne inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba shi saka ba duk abin da kaga sai an ci ba kauya ba shari'a musulunci ba ce ba shari'ar addinin musulunci addini ne mai sauƙi ma yuridu lahu li yaj'ala alaykum min harajin ko ba tsayuwa zaka yi ta sallah aka ce ka dan bude kawawunka domin an ce ka hada kawawunka kai attention zaka gaji da wuri ko ba zaka gaji da wuri ba sai aka ce ka dai yi me ka dan bude kawawunka ka dan sai kai taking balance saboda addini ne mai sauki ba addini ne mai wahala ba ba addinin shiga uku bane Allah mun gode maka da ka ba mu wannan addini mai sauki ku ga aka ce suhur ka jinkirta shi ka bari sai asuba ta yi dab sannan ka cika cikin kada abinci eh? yanzu wanda ya azumi bai yi suhur ba da wanda ya yi suhur wanda ya suhur ya fi lada saboda shi suhur din kansa sunna ne amma inda da ka ake addini ai wanda bai suhur ba ya fi kamata ya ashe ya fi karfin imani shi ke da lada da yawa amma da yake shari'a ba hankali ba ce wanda ya yi suhur shi ya fi me lada idan rana ta faɗi ana rana na faduwa nan take na samu dabino ko na samu ruwa na kwankwada kai kuma kace sai yi sallar magriba tukuna zaka sha ruwa ka dan ƙara time na minti 20 ko 30 na fi kalada ni da ada kiran sallah na sha ruwa na fi kalada amma da da hankali wa ya kamata ya fi lada wanda ya jira sai bayan sallar magriba to amma da yake ba da hankali ake abun ba da nasi ake yi wanda ana kiran sallah ya sha ruwa sai ya aiki da sunna shi ya aiki da me shi ya aiki da sunna saboda haka ya ku bayan Allah ku yi kokari ku rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ta akwai sauki a cikin ta ba wahala ita bid'a matsala ne da ita gashi ta baka wuya tsiya ta murkushe ma tattalin arziki ta mai da kai dan kauye ko ta mai da shi dan kauye ba a addinanci saboda sharrin bid'a ga murkushe tattalin arziki yanzu da aka yi maka haihuwa sai ka bi sunna akwai matsala wani zai ga wani ya kawo goro masallaci wai gashi ya kawo masallaci waye ake ka bidiya da muka kore ta kofar gida kai kana so ka shigo mana ita cikin masallaci waye ake ka akwai wani wahala cikin sawa yaro suna menene a ciki kai in ka ga dama fa ba ma sai ka sa mishi ba kana iya bugawa amarya waya kice ke sawa danki suna da kanki yayi ko bai ba Isqa'il Timro a tuƙin Rana Rabi, ba su aya. Isqa'il Timro a tuƙin Rana Hobi, in ni fi baƙoni mu carra ran fata kwabal min ni naka anka Samiculcalimu. Ya kai da tahihu. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت يعني والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله يا كرب أكو بكرب أبا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عند

ya Allah na sa mata maryam sai mi yi ko bai ba wa inni samaituhu adamu <laughs> to ina wahala ke cikin wannan da Allah amma da mutane suka dabe bai kansu da bidiya ana cin bakauya ko ba cin bakauya wallahi bakauya ke ci farko dai mata su zo su ci kama gida ka zo ka samu mace wajen guda talatin wata da 'ya'ya uku wata da 'ya'ya bakwai wata da 'ya'ya biyu da rabi wata da <laughs> an cika gidan eh, in ka shuka fulawa su lalata maka a bata ma fulo a cika ma shadda da kashi yan masararka da yan shinkafarka duk a cinye ga yar bid'a da cin bala'i ka sa abincin da yar bid'a guda ɗaya za ta cinye ahlus sunna sai ka tara uku kamin su ya cinye shi yar bid'a kuma yar bid'a in za ta je suna wata sai ta yi guzurin yunwa na kwana biyu wata guzurin yunwa na kwana ɗaya da rabi wata da kwana ɗaya kafin ta jire a je a yi gulma a yi kin bibi a yi kitififi duk kowace tsiyayi kuma ba lada kuma can ga wasu a kofar gida su ma sun zo raɗin suna nan ma a rika fitar da male malin tuwo ana kaiwa ga maroka ga zaune gari banza ga matsalar daga ba ɗayanta wa inni mai tuha maryama ta gama da ita kun gane hatsarin bid'a matsalar take ita bid'a matsala ce komi sai ta kawo shi matsala eh wai sai an kira malam ya zo ya hudu ba wai hudu ba wani malami za a nemo shi ne mai hudu ba mai yanke cibiya ma wai sai an nemo wai tsoho da ta iya karatu yankan cibiya wai yankan cibiya ma wai hada karatun yankan cibiya kun san karatun yankan cibiya wai ta zo sai da ce assalamu alaika ya muhammadu wai dan namiji ne assalamu alaika ya muhammadu ka zo da kanka ba sako ba kirke kirke wai dan namiji ne wai dan mace ce ba wai assalamu alaiki ya faɗi matu kin zo da <laughs> kai ba dan izala ta karantar da suna a kasashen afirka ba da ba musamman ya za a yi ba an bar mutane cikin jahilci gida ka samu riɗari ɗan mata guda hudu amma ana yawo da zakara da buta da wukana ne liman ya yanka wai duk matan gidan ba su yi karatu yanka ba menene karatu yanka karatu yanka me karatu yanka Allah rama menene karatu yanka bismillah bismillah bismillah an gama wace ce ba ta yi bismillah ba a gida. mata rida rida hudu wa an fito da buta da kaza zakara da wuka ana ba ku ga liman ba ana da ɗazun dai yana nan amma dai ku zagaya ta ina ina shi <laughs> wa ana liman liman wai zai wai shi ya karatu yanka shi kuma limamin da yake limamin a ne mugu ba zai gaya musu in kun ce bismillahi tabbata yi ba zai dai faɗa ba kun san dalili duk zakaran da ya yanka shi za a ba wuya saboda haka in ya bari suka iya suka gane bismillah ne <laughs> to wuya ba zai shigo ba saboda haka ƙara ya basu a kife a cikin jahilci haka aka bar al'umma duhu na dukan duhu Allah mun gode maka da ka kawo mana sunna Allah madaukin sarki ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum fi min harajin Allah baya nufin ya sanya muku wani tsanani wani kunci a cikin addini inji Allah addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne mai daɗi eh? addinin da ya umarni da tsafta wasu da sun ɗauka dauɗa ma wani takaci wai kaji an ce mutum wai shi ka wannan wali ne an ce ko wanka bai yi daga juma'a sai juma'a wai wali ne wai bai wanka daga juma'a sai juma'a wannan ba wali bane shaki ne akwai gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki wannan shi ne babban matsalar da aka aka aka, dulmi al'umma a ciki ya zama na aka gagara gada addini addini mu addini ne mai sauki addini ne da ya ce in ka samu kuɗi ka shafar fesu ba laifi bane Addini musulunci ka gina gida mai kyau ba laifi bane in kana da kuɗi na halal ka sai shiyar mota ka daga gilas ka sake AC kai ta subhanallahi wa bihamdihi ka kama hanya addini ne bai takura dan adam ba bai hana dan adam jin daɗi ba bai hana ka auro kyakkyawan mata ba abinda da ya ce a mata misu da addini da zama ta ɗanyi misu da mai da sunna bai hana ka ba hasali duk wani kayan daɗi ma Allah ya ce don masu imani ya yi shi Kulman harrama zinatallah قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق من شنا ندوى على يسوع قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله يتوي قواتا أبنجي دا الله يفتر وبايدا أبو بوا ما سدادي wai يا ce Allah الله haramta wane ne ya haramta su waye gaya maka Allah ya ce kai ku saurara ku ji duk wani abu mai kyau mai daɗi Allah ya ce ya yi shi don mai imani ne don waye in ka gida mai kyau don mai imani Allah ya yi shi in ka ga rushe shiyar mota yar kif kif don mai imani shiga je wa'azi Allah ya yi ta eh don wa don mai imani in ka ga tufafi mai kyau don wa Allah ya yi shi in ka ga wata miya mai ɗan karan daɗi don wa Allah ya yi ta don mai imani in kaga wata gallele yarinya zankaɗazi ya san kowa kin wanda ya rasa ta ɗan dire ta ɗan baje dan wa Allah yi ulhiya lil ladzina amanu fil hayati dunya Allah ya ce a nan duniya dan masu imani yayi in kaga kafiri ya samu albarkacin kaza ne ka dangare ya sha ruwan kasko Allah ya ce khalisatan yawmal qiyama Allah ya ce an jira tashin alkiyama ko masu imani kare zan ba a ranar ahiri bai da rabo wannan shine islam walakin yuridu li yutahhirakum sai dai Allah abin da yake so ya tsarkake ku shi yasa ya karantar da ku alwala shi yasa ya ilmantar da ku wankan janaba shi yasa ya koya muku taimama wali yutimma ni'matahu alaikum kuma Allah ya cika ni'imarsa akan ku la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina shakirin Allah ka sanya mu cikin masu imani masu godiya zuwa gare ka to a saurara wani bawan Allah ta hannun Husaini Adamu Zuru ya ba da tallafi ga kwamitin marayu naira dubu ashirin da biyar allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar allah daga tambuwal ta aiko da tallafi abinda na gani a rubuce daidai ne wata baiwar allah daga tambuwal ta aiko wa kwamitin marayu tallafi na tsabar kuɗi naira dubu hamsin duka wa'in allah ka musu albarka allah ka ƙara duke su wani bawan allah ta hannun ɗan agaji usman usman shagari ya ba da taimakon naira dubu goma kuma yana buƙatar a masa addu'a ɗansa ba da lafiya Allah ya ba shi lafiya bayan Allah ba masa addu'a Allah ya ba yaransa lafiya Allahumma shfi anta shafi la shifa illa shifa shifa Allah yugadiru saqama wata baiwar Allah ta aiko da gudunmuwar naira dubu ɗaya wa kwamitin marayu kuma tana buƙatar wato a ta addu'a tana da ciki tana da juna Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ki lafiya Allah ya sauke ki lafiya dan da Allah zai baki kuma ya baki mai albarka in namiji ne Allah ya sa ya zama mahaddacin alkur'ani mai girma in mace ce Allah ya sa ta zama mahaddaciyar alkur'ani mai girma mai zaman aure mai biyayya ga aure kuma waɗanda za su yi nuna jin kai a gare ki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah